salati da sallamawa ga fayyan halitta ne Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka fi tafarkin sa har zuwa ranar tashin ziyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin su ah, kuna yi mana barka da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masjid bilal bin rabah da ke GRA a garin kefi jihar Nasarawa a wannan rana ta Lahadi ranar goma sha ɗaya ga watan Ramadan hijira shekara dubu ɗaya dari hudu da arba'in da hudu wadda ya dace da biyu ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da hudu Allah madaukakin sarki ya faɗi kaddara mu da ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma inda muke tafsirin suratul adiyat a jiya mun karanta aya ta farko zuwa aya ta shida amma kafin mu shiga karatu kamar yadda muka saba muna ba da sakonni daga majalisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma in mun zo muna yin tambaya saboda mu tabbatar da sakon da muka isar ya isa ko da saura a jiya hadisi dai muka karanta ku hadisin da muka karanta jiya hadisin wani sahabi abdullahi dan abbas waya rawaito muslim hadisin yana da Ajiwa. Eh, muslim bin hajjaj shi kuma rawaito daga abbas. imamu muslim shi ne muslim bin hajjaj faɗi shi ne muslim bin hajjaj bin muslim ke inda na yana magana a azumin ashura ko ashura shine wata rana kenan Koma ga watan al-muharram koma ga watan al-muharram Allah ya samu dai ya nuna cewa asalin asalin azumin daga ina ya fara kullum ba nan ne yake bani amsa ya kawo su wata rana ban amsa daga can ko wata rana kuma daga can ina ga gobe zan nuna ne ce ke faɗa mana ina ga abin da zan yi gobe ke ce zan nuna shi amma su uku nan jiya su suka ban hansa yau su ne ta ga zan ba ku littafi ta tambayoyi da amsoshi akan matsalolin jinin haila jinin biki na mata tambayoyi da amsa ɗari biyu da hamsin sun kowane littafi insha Allah Saralu, ɗauko littafin tambayoyi akan jinin haila da al'ada guda uku hukunce-hukuncen karatunmu ne yau a saurara. A saurara. Hadisan da za mu karanta yau hadisai ne guda biyu, insha Allah. Hadisi na farko a hadisin na na Aisha, Allah madaukaki sarki ya kare ta a gare ta. Na na Aisha, Siddiqa Bintu Siddiq, ko? أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيشة قالت تكي كان النبي صلى الله عليه وسلم تكي إذا النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنشي إذا دخل العشر إذا kwanaki goma ya shigo ana nufin goman ƙarshe na watan Ramadan. Waɗannan kwanaki na goma, kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan, in suka shigo, shadda mi zarahu, manzon Allah sallallahu Alaihi Sallama yana ƙara tamke kwarjallansa, yana ƙara ɗaura ɗamaransa, wa ahya lailahu kuma yana raya daransa wa aiqadha ahlahu kuma yana tada iyalansa annabi sallallahu alaihi wa sallama in goman ƙarshe na watan ramadan ya shigo yana tsara ɗaure ɗammaransa na ibada duk ibadan da yake daga farkon ramadan har zuwa ramadan ya kai ashirin in aka shiga ashirin da ɗaya to sai ƙara ɗaura da mara sai ƙara ƙoƙari kan ƙoƙarin da yake kuma yana raya dararrakinsa gaba ɗaya mana baya ba cikin dare da rana ga azumi da dare zai kwana yana qiyamul laili yana karatun ƙur'ani wa ahya layla ko ba shi kadai ba wa ayqadha ahlahu Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tashi kuma yana tada iyalansa har iyalansa ba sa bacci zai tada su ki kowa ya tashi a tashi an shiga dararraki masu albarka na musamman da bai kamata mutum musulmi ya zama yana yana ya kashe su da yawan da yawan bacci ba a goman ƙarshen ne ai lailatul qadr yake ko ke a goman ƙarshen ne lailatul qadr yake aiko kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce iltamisuha fi fil ashr al awakhir yace ku nimo ku nimi wannan daren a goman ƙarshe yaji manzon Allah sallallahu alaihi da wannan dalili shi ma baya baya hudu dage wanke wajen ibada wannan hadisin bukhari da muslim su suka rawaito hadisi na biyu da zamu karanta hadisin sahabi Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar Allah ya kare ta a gare shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awaqib min ramadan Abdullahi dan Umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya kasance yanayin yin a goman karshe na watan Ramadan. Allah sallallahu yana yin ne itikaf me ake nufi da itikaf suke cewa itikafi ne mutum ya yanke duk wata alaka da take tsakaninsa da halittun Allah ya koma alakansa kaɗai da Allah ne duk wani halitta na Allah zai yanke alaka da shi yau bai da alaka da kowa sai wa sai Allah an gane ku kuma ba a itikafi a ko ina sai a masallaci a masallacin ma ba a itikafi sai a masallacin da ya zama na juma'a sai a masallacin da ya zama na juma'a ita itikafi ne da mutum zai yi na wasu kwanaki me ne manufar so da duk wanda ya shiga Ba baya fita don wata bukata baya fita sai dai bukatan da babu makawa kile zama masallacin babu bayan gida kaga dole zai bukace je ban gida kile zama masallacin babu abinci a daji zai zama zai fita ne kile kawai sai ko kuma ya zama to babu abinci a cikin masallacin dole sai ya fita wajen haraban masallacin don yi dan ya dan ya abinci ya ci ko wata bukata ko bai da lafiya ko babu wani wanda zai aike shi so mishi abin da zai sha dan ya zama sanadiyar lafiya ta samu sai ya fita bai nufi kowa ko ina ba sai inda zai karfi maganin kuma ya dawo ina ya dawo masallaci amma mai itikafi baya zuwa kai da mara lafiya mai itikafi baya zuwa janaza an fahimta ko haka na Aisha sai bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana itikafi a masallaci amma take in ka ga ya shigo gida to ya shigo gida idan bukatar da ke iya kama dan adam kila zai je bayan gida ko zai yi wanka ko na mai kama da haka ke cewa kuma ko ya san akwai mara lafiya a gidan baya tambaya ina wani ko da ya san akwai mara lafiya a gidan baya tambaya mai ina wani an fahimta ko to kaga ya shiga gidan so da biyan wata bukatarsa kuma ya san a gidan akwai mara lafiya amma baya ne baya tamba to ya in mutum ya dauki waya ne ya kira mara lafiya ba a ga yi ba yi wajen ko ba haka ba za ka bi shi baya baya wani babu laifi a kawo mu mai itikafi ziyara ya halatta ana iya kawo ma mai itikafi ziyara ya halatta amma ya zama ba za zo ziyara bane a zuwa ta gira na duniya an fahimta ko matan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam suna kawo masa ziyara yana yin kitabu abun taba in taba karanta hadisin na na safiya ko da ta kawo mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ziyara bayan sallar isha sun gama gira sai zai taka mata sai wasu sabai suka gan shi a cikin duhu ne suna gani sai su ƙara sauri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku dawo ku zo sai suka dawo sai ce mata ta ce Safiya mun fahimci sabon sai suka ce subhanallah illa za mu zarge ka da ita ai shedan yana yawo a jikin mutum kamar yadda jini yake yawo za ku yi tafiya shedan ya fara yawo kuma annabi ne fa da wata mata ba sai ce wani kuma za su halaka ko da wani ne suka bi wannan za su halaka bari kowa yayin halitta sallallahu alaihi sallah ce mata ta ce tafiya ku ta ita ce ba wata bane an fahimta ku mai kyauta babu laifi a kai ma mai itikafi ne ziyara kuma ya halatta mata suna itikafi in ya zama a masallacin akwai guri ke tantance wanda zai zo ba za a samu cakuwa tsakanin maza da mata matan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam suna itikafi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin mai ki faɗa mana kusan goma karshe na wata Ramadan kusan gaba ɗaya yana ne yana iya iya su an fahimta ko ko ba dole bane duk da cewa malaman mazhabin mu na malikiya a fahimtar su ba ka fita itikafi sai ranar idi da safe an fahimta ko amma ba sharadi ba ne ba sharadi ba daga lokacin da aka samu tabbacin cewa an ga wata shi kenan za ka yi fita abin za ka yi fita abin an fahimta ko amma su kuma malaman malikiya suna ganin za ka iya fita ko ba za ka wasu ranar idi da safe in ka fita ka yi masallaci daga masallaci ne sai ka tafi na sai mutum ya tafi ya tafi gida wallahu ta'ala a'lam wannan hadisin Bukhari da Muslim shi ma su suka rawaito hadisin Abdullahi dan Umar Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi waɗannan su ne sakonninmu na yau hadisin farko sai hadisin na na ko zai nuna yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke dagewa wajen wajen ibada an gane ku hadisi na biyu a na, na Aisha ba wannan littafin ne Karatu? ba wannan littafin wancan tabbobi na a karatun mu kamar yadda na fara muna cikin suratul adiyat muna cikin suratul al-adiyat kuma insha Allah ta'ala malam zai sake karanta mana surar tun daga farko zuwa ƙarshe kuma yau tun da karatu na biyu ne za mu saurara ne ku na fasal

وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير شهيد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لقريب بارك الله فيكم. jiya mai bayanin ayoyi biyar na farko cewa rantsuwa ne Allah maɗaukakin sarki ya yi? kuma Allah maɗaukakin sarki ya rantsuwa ne da ɗaya daga cikin dabbobi waɗanda ake amfani da su don yin jihadi a kan hanyar Allah. Duk da cewa ba wannan suran ba ne kadai Allah maɗaukakin sarki ya ambaci doki ko dawakai akwai gurare da yawa da Allah madaukakin sarki ya ambaci dawakai wani gurin ma Allah madaukakin sarki umarni yake bayarwa akan cewa ya zama daga cikin abubuwan da musulmai suke tanadawa don jiran ko ta kwana daga makiyansu ya zama akwai doki a ciki Allah ce wa iddu lahum mastata'tum من رباط الخيل وعيدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط ومن رباط الخيل نعم يوا Allah madaukake sarki ce ku musu tanadi tanadi don su su makiyanku na ƙarfi da kuma tanadi na horar da dawakai so da lokacin babu abin da mutum ke zuwa yaƙi da shi ya nuna cewa lallai ya shirya kamar a ganshi da yawan dawakai an fahimta ku waɗanda suke gaba da dawakai shi ne wanda zai je yaƙi da giwa da giwaye an fahimta ku aga Allah madaukakin sarki ya nuna cewa lallai duki abun tanadawa ne a wani guri ma Allah madaukakin sarki ya nuna cewa dawakai suna cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya mana dan ado dan kwalliya kuma dan dan hawa Allah madaukakin sarki zai wal khayla wal bidala wal hamira litarkabuha wa zina wa yaqlubu ma la ta'lamu Allah yana ambata ni'imomi da yima dan adam Allah madaukakin sarki ya ambata akwai wal khayla wal bidala wal hamir da dawakai da alfadarai da jakai Allah ce ya mana ne litarkabuha dan ku rinka hawan su wa zinatun kuma don ku rinka yin ado da kwalliya da su shi yasa annai muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a cikin hadisi mai inganci cewa masu ije doki kala uku ne masu ije doki kala uku akwai wanda in ya ije doki shi kullun lada zai rinka samu sanadiyyar ije doki kullun lada zai rinka samu saboda me saboda shi ya ije dokin ne dan aikin Allah da wannan doki ila jihadi ya taso ila wani sako mai muhimmanci ya taso da sauransu kaga wannan a wannan zamanin it's not too applicable ko ba haka wani, to wannan zamanin ba da dawakai ake yaki ba ko ana yaki ne da tankan yaki ko da bindigogi da da duk da cewa har yanzu sojoji suna ado da da dawakai to wannan duk wanda yake dan wannan in akwai bukatan wannan duk da cewa har yanzu a duniya akwai kasashen da suke amfani da shi har yanzu to duk wanda ya ide don wannan manufa to shi kullum lada zai rinka samu duk wani hidima da zai ma dokin lada zai rinka samu ya tsabtace ta ya wanke ta share mata wajen kwanciya ya ba ta abinci ya shayar da ita ruwa duk abin da zai ma doki zai samu lada ya ce kashi na biyu shine wanda in ya ije doki babu lada babu lahada kuma babu laifi shine wanda zai ije dokin ne kawai don ado ide zai ne kawai yana kallon ke yana jin daɗi kila wata rana ya dan fice zaga gari akan dokin ya dawo ya ije kawai dan ado manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la lahu wala alai shi ba ba shi da zulubi ko bai da lada an fahimta ku ce to na uku shi kuma shine wanda shi zunubi yake da shi bai da lada shine wanda zai ije dokin ne dan alfahari kawai yana alfahari ne dan ya nuna ya isa kawai yasa ya siya doki ya ije to wannan manufan na alfaharin da ya sa ya sai dokin da shi to shi kuma kullum zunubi za a dinga ba shi babu babu me babu lada wanda yake nuna cewa ashe doki yana da matsayi har ashe akwai inda in aka ije za a yi za a samu me za a samu lada to irin waɗannan matsayin ya sa Allah madaukakin sarki a waɗannan ayoyi guda biyar na farko ya yi rantsuwa da abin da ya shafi doki da kuma abubuwan da dokin ke iya yi a filin daga sai Allah madaukakin sarki sai faɗi sanadiyar rantsuwan sai innal insana li rabbihi lakanud lallai mutum game da ubangijinsa lakanu ai lakafu malama sai ce ma'anan kanut shine wanda shi kullun kirga jarabawa yake amma in an masa wani abu na ni'ima baya ambatawa ɗabi'ar dan adam da ba da addini wannan ita ce ɗabi'ar shi kullum in wani abu na jarabawa ya same shi to su yake lissafawa amma wani abu na ni'ima babu ruwan shi kamar yadda bazan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi mata bayani hadithu sahabi Abu Huraira hadithu yana Bukhari da Muslim a ranar idi bayan manzon Allah sallallahu alaihi ya gama kutuban idi sai kuma ya matsa inda mata suke sai mun san mata sunna ce su yi masallacin idi Allah sallallahu alaihi ya yi umarni da kowa ne ya yi masallacin idi har da mata har waɗanda suke halin da ba sa sallah masallacin su masallacin idi sun suka tafi zai zama inda su za su zauna zama ba su ba su rarraba sahun waɗanda za su yi sallah ba amma su ma su je masallacin idi ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana shi yasa na ummu salama take cewa ba wanda suke bari a gida ranar idi kowa fita ake a tafi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga maza kuwa wanda da yawa ba ma zama mu saurari huduman gini wanda kuma kuskure mai girma da maluma suna faɗa cewa sallan gini abu biyu ne da sallan ne da ba. in mutum ya yi sallah bai saurari ba ya yi rabi ne da ya shiga ta rabi ko ba dole ne Allah ya karɓi rabin ba dole shi Allah ya ce ayi ne cikakke an fahimta ko duk da cewa bahaushe na cewa idi wasan yara ne ko yara da yawa ai suna ma sallan idi babu alaula ko ba ta bane duk mun yada ko ana ganin aka wanka shi kenan kawai za ta ci to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gawa maza kudu ba sai sai maza inda mata suke da ai babu makurko babu speaker sai maza inda mata suke inda mata su suna sauri su ne a ina a baya ya tafi wajen mata sai su ma musu nasu wa'azin na musamman a cikin wa'azin da yake faɗa musu sai ke ce musu ya ku mata ku ji tsoron Allah so da mafi yawan yan wuta mata ne yake so da mafi yawa majority na yan wuta mata ne da manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi wannan sai wata mata a cikin matan sai ta tashi daga hannu annabi sallallahu alaihi ya bata dama ta yi magana sai ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi me yasa mata ne suka fi yawa a wuta a tana da gaskiya ko ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa mata ne suka fi yawa a wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yasa mata ne suka fi yawa a wuta shine yuqdirna shakwa wa yaqulna al-ashir yake saboda mata suna da yawan raki suna da yawan me raki so da yawa abu bai cika faruwa da su tashi ɗaya su miƙa wa Allah al'amarin ba sai sun yi can sun yi can sun yi surutu can sun yi tashin hankali can dan ya fi karfin su dukun sai ce to mun bar mu Allah yanzu an bar mu Allah ne saboda ya fi ya fi ya fi karfi yake matsalar su na farko ke yake matsalar su na biyu kullar ashir suna kafurce ma abokanan zaman su mana mazajen auren su manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi wannan sai suka sake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wani irin nau'in kafurci suke ma mazajen su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mace ce لو أحسنت إليها su ثم رأت منك سوء قالت ما رأيت منك خير قط yake so da daga cikin ɗabi'un mata inda mijinsu zai shekara ɗaya yana musu abun alkhairi yana ba su farin ciki yana musu kaza yana musu kaza sai wata rana ya bata musu rai abin da za su fara ce bai ka taba mu ta manta fa duka abin da ya wuce yasa wani bawan Allah Allah ya saka mishi da ba matan shi ne da ta taba mishi irin wannan tambayan tace me ka taba mu yace ni tace eh suna da yara biyar sai kwaso yaran sai ce ga su an ko ba ni na miki ba ki nuna mun uban su ba gaskiya bane yace me yace me ta mata ne ta mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ɗabi'u biyun da mata suke da shi shi yasa suka kowa yawa auta sai wannan matan ta sake tambayar Rasulullah to me za mu yi Allah madaukakin sarki ya yaye mana wannan ɗabi'un ko mu zo mun ku kuta daga wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku yawaita sadaka yace ku yawaita sadaka Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi shi ne ya raka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gefen mata manzo Allah dauke ta matsayin dan rakiya yace haka suka rinka jefo sadaka yake har ana samun matan da ba ta zo masallacin da kuɗi ba sai ta kira abun wuyan da ko na zinari ne sai ta kwance sai ta sa abun sadaka a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa muke take a ce maka marayu ko ba ka zai rage yawan mawuda zai rage sosai amma muhallin shayi shine me innal insani li rabbih lakaru dan adam haka yake in ba ya samu dandaka na addini ba to haka yake sai ga duk abin da za a yi shi bai gani sai in abu na jarabawa ya samu to nan ne ido shi ke iya zuwa wurin Allah madaukakin sarki ya saba mu ciki kuma jiya mun faɗi siffofin da Allah madaukakin sarki ya faɗa na waɗanda in suka sifatu da waɗannan siffofi ba za su ba za su zama daga cikin kanud ba ko a cikin sotul sotul ma'arij ko siffofi guda nawa muka faɗa na'am guda guda takwas ko Alisa babun hudu guda hudu akwai wake magana to akwai sallah akwai zakka akwai rike amana tana zakka ai ita sallah zakka rike amana sai ne eh da da wannan magana masu imani ne ta faɗa ta riga shi ba wani garin kawai waje ya faɗa mun guda hudu banda ukun da ta faɗa a banda ukun da ai har yanzu saura biyar ko guda takwas Allah ya faɗa har yanzu saura biyar wala ta faɗa ga littafi na ya kare wala ta faɗa ga littafi a'a hukunce hukuncen jinanan al'adar mata haila istihala da jinin bi duk abin da wata take so ta sani a kai akwai littafi ba da zai lissafa mu la haula wala farko a duba takardar da aka rubuta a faɗa da kai ta ko faɗi gaskiya ba mu ce faɗi wannan ba mun faɗi sallah zakka ko rike amana cika alkawari rashin yin zina ko gaggata tashin alkiyama tsayawa akan ba akan ba da shaida saurana wani cika ta cika ta rai na? Ban sallah sallah ne shine na farko kuma shine na takwas sallah shine na farko kuma sallah shine na na takwas kaga da kin ce sallah da sallah sai ka kin faɗi biyu ya Allah dama kina da littafi ko to insha Allah to waɗanda suka sifatu da waɗannan sifofi guda takwas to su ne Allah madaukakin sarki ce ba za su ba ga ba su da wannan dabi'a na me na kanutu na kafirce ma Allah sai Allah ce wa innahu ala zalika la shahid kuma shi dan adam mai shaida ne akan cewa lallai shi mai kafir sai ma ni'imomin Allah haka wasu maluma suka fassara wasu maluma suka cewa wa innahu ai shi kuma lallai Allah madaukakin sarki mai shaida ne akan cewa dan adam mai kafir sai ma ni'imin Allah Sheikh Muhammad bin Salih bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yace duka biyu ayoyi ne shi dan adam ya sani a duk abin da ɗan adam yake yi mara kyau in dai ba har ya kai zuciyar shi ta kai wannan matsayin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya siffanta na tsatsa ba ne don akwai ɗan adam ɗin da saboda tsaban sabon allarsa zuciyarsa tana yin tsatsan da bai iya bambanta tsakanin daidai da wanda ba daidai ba shi ne faɗin Allah maɗaukakin sarki kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktubu manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa a tsarin yadda Allah madaukakin sarki yake tafiyar da bayi shine a duk lokacin da mutum yayi aikata wani abu na sabon Allah to sai a daga masa wani dugo baki a cikin zuciyarsa in ya tuba sai a share in ya sake aikatawa sai a sake mai digawa in ya tuba sai a sai a share to in ya ci gaba da aikata zunubi ya ci gaba da saba ma Allah kuma baya tuba kaga dugo bakin zai rinka ne, zai rinka karuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ana kai lokacin da ana samun mutumin da zuciyar har sai ta zama gaba ɗaya an rufe ta da wannan bakin sai zama la ya'rifu ma'rufan la yunkiru munkara sai zama baya iya bambanta abin da daidai ne da abin da ba daidai bane zai zama daga cikin wannan da Allah madaukakin sarki ya siffanta su lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha allati ulaika kal an'ami bal hum adall sai mutum ya zama daga wanda Allah yake suna da zuciya amma zuciyan ba sa hankaltan daidai da wannan zuciya suna da idanu amma idanun nasu baya nuna musu daidai suna da kunnuwa amma kunnuwan nasu baya iya ji musu daidai Allah ce sai su zama kaman dabbobi Allah ce kai balhum azal sun ma fi dabba fata to da shi asali ba dabba ba dora mishi yayi ko kare yi ba babu shari'a kai shi an fahimta ko to in ba mutum zuciyarsa ta kai wannan bane to duk abin da yake mara kyau ya sani duk abin da yake yi mai kyau ya sani shi yasa ma in zai yi mara kyau din sai ya koye inda mutane ba za su yi ba ba za su gaishe ba ko zai yi sai dai yayi inda mutane irin shi ne za su gaishe. amma akwai mai mutuncin da baya so yayi mai ya gaishe. ke sa wani lokaci sai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo jan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake masa jikta li tasal anil bir yake ka zo ne kai tambaya akan menene biyayya ga Allah menene daidai yace eh ya rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce masa istafja falbak, ka je ka tambayi zuciyarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce masa albirru anna ilayhi an-nafs yace abin da yake daidai abin da yake biyayya ga Allah shine abin da lokacin da mutum zai zuciyarsa a natse a cikin kwanciyar hankali kuma baya tsoron mutane su san yana aikatawa yace wal ismu ma haka fi nafsi wa taraddada alai wa taraddada alai fi sadr yace abin da yake ba daidai ba shine abin da zuciyanka yake kai kawo wajen aikatawa kuma kina aikatawa kina tsoron kar a san kina me kina aikatawa an fahimta ku zaka duk mutum wanda yake da cikakken hankali in dai ba ya shiga cikin Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abu fi shawa ba in dai bai sifatu da wannan sifan ba to innahu ala zalika la shahid ya san abin da yake ba daidai ba an fahimta ko sa'annan kuma Allah madaukakin sarki la shahidun ala zalik ya kuma Allah madaukakin sarki mai shaida ne yana kallon sa lokacin da yake ba abin da za ka yi ka koyi ma Allah madaukakin sarki Allah ce wa anzuru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi dhati sudur Allah ce ko ku yi maganan ku a sirke ko ku bayyana shi Allah maɗaukakin sarki masani ne ga abin da ke cikin zuciya an fahimta ku to haka wa innahu ala zalika la shahid shi dan adam din mai shaida ne cewa abin da yake yi mutunce neman Allah ne kuma Allah maɗaukakin sarki shi ma a halarce yake yana shaida yana ganin sa ya san abin da yake aikatawa sai Allah maɗaukakin sarki ce wa innahu li hubbil khairi la shahid. kuma lallai shi ɗan adam game da san dukiya game da san me dukiya la shadid wani ma suka ce ma'anan salabakhilun mai yawan rowan to da ana kiran marowaci a larabci shadid ko a ce mutashaddid in mutum marowaci ne balarabe sai ce fulanun shadidun ko fulanun mutashaddidun lallai shi dan adam so da bala'in sansa ga dukiya sai zama marowaci sai zama marowaci son dukiyar yake sa baya iya me baya iya fitar da dukiyar wani ya amfana da dukiyar kuma lallai in dan adam ya zama haka to lallai ya lalace lallai ya lalace Allah madaukakin sarki ai shine yake ba da dukiya ko akwai wanda yake barawa bayan Allah babu babu wani mai wayo da zai buga kirji ce wayansa ne da dabararsa ta sa ya samu dukiya ko babu wani wanda talaka ne da zai ce rashin wayansa ne da rashin dabararsa ya sa bai samu dukiya ba Allah ne mai ba shine ar-razzaq ar-razzaq dul quwwati al-matin shine ar-razzaq shine mai bada arziki shine mai bada arziki shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hore mu cewa in za mu mu za mu yi roƙon mu roƙiwa Allah ya yace idza sa'alta fas'alillah idan za ki roƙo to zama ba kya roƙon kowa cewa sai Allah madaukakin sarki to da Allah shine yake da shi a cikin hadisul qudusi Allah madaukakin sarki yake cewa law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطي كل واحد منهم مسألته ma naqasa zalika mimma indi illa kama yanqusu ya mikhyatu idha udkhila Allah maɗaukakin sarki yake cewa inda da mutanen farko da mutanen ƙarshe da mutane da aljanu za su taru a lokaci ɗaya su roƙi Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ce zai ba kowa abin da ya roƙe shi kuma in ya bashi ba zai rage komai a taskar Allah ba sai dai kwatankwacin abin da allura zai rage in aka ku allura a cikin teku za ka ɗauki allura aka sa a teku kai ko a ruwan kofi ne aka sa allura aka cire me zai rage balle teku to wannan ya kamata mutum ya sa a ransa in mutum ya sa a ransa wannan to ba zai zama marowaci ba ba zai zama mai ba marowaci ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ma naqasa min sadaqatin min mal kike babu wata dukiya da ba da sadaka ya sa ki taɓa sa wannan dukiyan ya salwanta babu in dai har za a rinka bayarwa daga wannan dukiyan ya zama kuma ana bayarwa ne dan Allah wallahi sai dai dukiyar ta karu ai mun karanta hadisin kwanakin ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kullum kowace ranar duniya akwai mala'iku guda biyu da Allah madaukakin sarki yake sauka su sauko duniya babu abin da suke yi addu'a tun daga fitowar alfijir za su ta yin addu'a har sai rana ta fadi wani addu'a za su rinka yi ɗaya addu'an da kawai zai rinka yi shi shine Allahumma a'ti mumsikan khalafan ɗaya kuma zai rinka ce Allahumma a'ti mumsikan talafan da na farko yake cewa shi ne ya Allah duk mai bayarwa ya Allah ka ninninka masa ya Allah duk mai bayarwa ka ninninka masa ka biya shi ninki ba ninki ya Allah kuma duk marowaci ya Allah ka sa mishi ro ka sa mishi talaucin zuciya kullum addu'an da suke yake saka mai bayarwa rindinkawa suke rindinkawa Allah ke masa yasa a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki yake cewa man yi zalladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katira Allahu akbar Allah fa shine fa ya baki fa shi ya baki amma ya ce to ki bashi aro ki bashi rance dan uwanki za zaki bashi amma Allah ya ce shi kika bawa dan uwanki ne bai da abinci kika taimake shi Allah ce ni kika bawa na wani ni ne Allah ce wa zai ban rance man zallati yuqridu Allah wa ni ne zai ba Allah rance qardan hasanan rance mai kyau Allah ya tashi bai shi Allah ce fa yudha'ifahu lahu adha'afan katira Allah zai ninninka masa ninki masu yawa a cikin suratul zakara, Allah madaukakin sarki ya kwatanta abinda mutum zai bayar yace ka masali habbatin ta sab'a a sanadin fi kulli sumbulatin mi'atu habba Allah ke kwatankwacin yadda Allah ke biyan wanda ke fitarwa daga dukiyarsa ya bayar Allah ce kaman kwatankwacin mutum ne ya ɗauki ƙwayan hatsi guda ɗaya shuka in ya ɗauki ƙwayan hatsi guda ɗaya sai shuka yake hatsin nan sai ta fitar da ka an misali habbatin an batar saba a sanadin. sai wannan ƙwayan hatsin sai ta fitar da zangarniya guda bakwai mun san zarganiya ko in in aka shuka masara misali anan ba masara kana fitar da kara ba a jikin karan kuma sai ka ga kowane kara da ne da masara a ciki to a ce kamar wannan karan sai ta fitar da sabon nan totuwar masara guda bakwai yake fi kulli sumbu'atin mi'atu mi'atu habba zai zama a jikin kowane totuwa guda ɗaya kuma akwai ƙwayan masara guda ɗari yanzu ya zama guda ɗari nawa kenan guda ɗari bakwai dallake wallahu wallahu yudha'ifu liman yasha kuma duk da haka Allah yana ninninkawa ga wanda ya ga dama in kika ba da naira ɗaya Allah ya ce sai ya ninka miki so ɗari bakwai kuma daga nan kuma ya ninninka miki gwargwadon imaninki mana mafi karanci da Allah zai baki kenan ɗari bakwai ne mafi karanci list babu wanda Allah zai baki ƙasa da nawa kenan ƙasa da ɗari bakwai to me zai sa mutum ya yi rowa amma dan adam duk da haka li hubbil khairi la shadid sai wa ta saura san dukiya ya manta Allah ne ya bashi ya manta Allah ne ya bashi ku duba sai na Usman Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi sai na Usman wani irin wani irin gudumawa ne bai ba bai bayarwa addini so da tsaban irin sadakan da sai na Usman yake ba addini har yau har yau har yau ana cin arzikin sai na Usman har yau da muke rayuwa har yau akwai gona da ya siya na dabino da rijiya a gurin har yau ana cire dabinon sadaka ana rabawa har yau da kuɗin da ake samu a gurin akwai hotel da aka gina da ake sauke mahajjata fi sabilillah da dukiyan wa sai na Usman ya mutu sama da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu amma har yau yana samun lada 1400 years akwai ranar da za a tafi yaki a rana ɗaya sai na Usman ya ba da sadakan raƙumi guda ɗari hudu raƙumi ba guda ɗari hudu guda ɗari hudu diyyar ran mutum musulmi fa raƙumi ashirin ne a yanzu kusan raƙumi ashirin kusan miliyan ɗari ne da uku to raƙumi ɗari hudu ashirin so nawa zai ba da ɗari hudu so ashirin to miliyan ɗari da uku so ashirin a rana ɗaya bayar a ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma Barba Usmanu ma fa'ala ba a yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk abin da ya yi bayan yau ba zai hana shiga aljanna ba aga ya jefa ya tafi yayi ko ba haka bane so haka kar mutum ya zama li hubbil khairi da shadid rowan ba zai sa arzikin ya taru ba kuma Allah madaukakin sarki yayi alkawari na azaba ga wanda yake zama wanda ya zama marowaci ga duk wanda ya zama marowaci don akwai wanda rowansa hatta haƙƙin Allah baya iya bayarwa shine zakka zakka haƙƙi ne na wajibi haƙƙin Allah ne wani bayan zakka ma hatta iyalansa baya iya ba su yana da shi amma ba za a ci abinci mai kyau ba ba za a sha mai kyau ba kamar kwatankwacin wanda matarsa ta kau karar wajen manzon Allah sallallahu da ce mijina mutum ne mai arziki mai dukiya hadisi na bukari da muslim yana da dukiya amma baya ba mu abinci yadda ya dace maza Allah sallallahu alaihi wasallam ki diba ko bai sani ba ki dafa ku ci gwargwadon bukata karki alwazaranci ta da tsaban rowa shi iyalansa ma ba zai ba su abin su kuma har yau akwai irin su har yau akwai irin su shi wai shi so eh, kana tara ma waye wa kake tara ma irin shi ne za ga ƴaƴan su ta Allah Allah ya mutu kaga suna addu'a tsakanin su ala kargiwa mutu nama giwan fa shine baban su shine baban su shine giwan da suke ce Allah kargi mutu nama Allah ka shirye da to dan adam in dan adam babu addini a zuciyarsa yana zama li hubbil khairi la shadid sai zama marowaci to da sabon son kuɗi Allah karka sa mana irin wannan son kuɗi mana ba an hana son kuɗi bane Ama kar ka kuɗi kuma son kuɗin ya zama gaske sa ka zama mai marwaci ai Allah maɗaukacin sarki ya fara ma dabi'a ne dan adam son kuɗi tuyina lin nasi hukku shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatiri muqantarati min adh-dhahabi wal fidda wal khayri al musawwamati wal an'ami wal harb allati dhalika mata'u al hayati ad-dunya bani Allah ya sa ɗan adam son ya ga yana jin daɗi son ya yana walwala son yana da dukiya amma kar son dukiyan ya sa mutum ya zama ya zama marubuci lokacin da kika nima kuma Allah madaukakin sarki ya baki to ki kokari kuma ki ke ma wani an fahimta ko Allah madaukakin sarki ya samu dace sai Allah ya ce afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur shi shi dan adam din nan da ya zo wati saboda son dukiyar nan shin bai sani bane idan aka fitar da abubuwan da suke cikin kaburbara wa husila ma fi sudur aka fito da duk abubuwan da suke cikin zukata aka koye abubuwan da mutum ya koye na sirri a cikin zuciya aka fitar da su inna rabbahum bihim yawma idin la khabir lallai ubangijin su game da su a wannan ranar ne ba su labarin abin da suka aikata ne kaga bayan Allah madaukakin sarki yayi wannan rantsuwa ya faɗa mana ɗabi'an ɗan adam sai kuma Allah madaukakin sarki ke ma ɗan adam mai wannan ɗabi'an wa'azi cewa akwai ranar alkiyama akwai ranar da bu'sira ma fil qubur duk abin da ke cikin kaburbura za a fitar da shi za a fitar da shi Allah madaukakin sarki ce idza zulzilatil ardu zilzalaha wa al ardu asqalaha kasa za ta fitar da duk wani nauyi da ke cikin ta menene nauyin da ke cikin kasa mutanen da aka binne wani bayan an binne shi ya jiddige kila ya yi zama taki an yi an ya zama katako an kila kabot ne a ɗakin wani ko ba haka bane amma a wannan ranar sai ya dawo Allah madaukakin sarki bayan kaga bayan an yi me kenan bayan an yi busa cikin kawo Allah ce wa idza nufiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalu Allah ce aka yi busa cikin kawo a wannan ranar babu wata dangantaka da za ta yi amfani wala ya tasa'alun Kuma babu wani mai tambayan wani babu wani mai ce ina wani in kin ga wani na neman ki a filin alkiyama to ki gudu in za ki iya gudu so da babu wanda zai nemi wani a filin alkiyama sai in ya tuna cewa wannan din ya cuce shi to shi ne zai nemo shi so da kwata mishi mai haƙƙinsa da aka cuta ba wanda zai nemi wani wanda zai nemi wani kenan wanda ya san cewa an cuce shi wane ya cuce shi a duniya to zai nime shi saura me a biya shi hakki shi kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada misali cewa duk wanda aka kashe shi a duniya ba tare da hakki ba to ranan alkiyama a ranan tashin alkiyama zai kamo wannan wanda ya kashe shi zai kamo shi da hannu ɗaya ya rike kan shi kan shi wanda aka kashe a hannun shi gashi mutum amma kan shi a hannun shi wanda ya kashe shi kuma yana rike da shi zai kamo shi ya zo da shi gaban Allah sai ya Allah tambaye shi mene ya kashe ni ya Allah shi tambaye shi mene ya kashe ni suna daga cikin waɗanda za su nemi mutane a filin alkiyama ‘ya'ya waɗanda iyayensu ba su musu tarbiyyar arziki ba babu tarbiyya sun rayu babu addini sun tsinci kansu a cikin hasara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su kamo za su cakumo iyayensu za su riƙe wuyan iyaye su kawo su gaban Allah ce ya Allah tambaye su me yasa ba su mana tarbiyya ba ai babu wanda zai so a filin alkiyama dan sai masa haka ko akwai ne babu duka suna ciki to aka in kika ga wani na neman shi a filin alkiyama in za ki iya gudu ki gudu ko bayan da za ki gudu Allah ta la tanfuzuna ko ya ma'sharal jinni wal ins ko in istata'tum an tanfudu min aqtari as-samawati wal ardi fanfudu la tanquduna illa bi sultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban babu yadda za a gudu Allah zai ce in duk wanda yake da daman gudu duk wanda zai iya gudu ya gudu kai ka san ko ka juya za ka gudun ba inda za ka je sai dai ya zama maka kaman kaman amurobas da za a ka yanke musu hukuncin kisa ko ba haka ake cewa ko sai a sake su a ce ku gudu shi ya san ba zai iya gudu ba duk duk inda ya je kule za ta me za ta ɗauke shi don aka yi busa Allah ke fala an saba bainahum yawma izin wala yatasaalu aka yi busa a cikin kaho a wannan ranar to babu dangantaka a wannan ranar wala yatasaalun ko babu wani mai tambayan wani ba wanda zai ce ai ina da kawawanci ai ina da kaza ina da kaza a in an hado aljanna ila ai wannan ila ai wannan a wani guri Allah madaukakin sarki ce wa yawma ku fi sur wa nahshuru al na yawma idhin zarzurqa yace a ranar da za a yi kusa a cikin kaho a ranar za mu tayar da mujrimai mutanen banza a wannan ranar zurqan a cikin mafi tsananin hali a cikin mafi tsananin hali Allah madaukakin sarki ka shi kiyashe mu an goyi Allah ce wa yawma yunfaku fi suri fa fazi'a man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atawhu dakhirin idan aka yi kusa a cikin kaho faffazi a man fi samawati wa fil duk wani halitta da ke sama da duk wani halitta da ke kasa sai ya burkita sai hankalin shi ya tashi Allah ce illa man sha Allah sai wanda Allah madaukakin sarki ya ga dama maluma suka ce daga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki ya ga dama akwai annabawa ba za su burkita ba shi yasa ma ai mutane din sun burkita zuwa wajen wasu ke zuwa zuwa wajen annabawa su roke su su yi musu kawo musu dauki su kawo musu kafa a wajen Allah Allah ce illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama Allah ce wa kullun atawhu dakhirin kowa zai zo ma Allah madaukakin sarki yana kaskantacce babu wani wanda zai zo a matsayin gwamna ko shugaban kasa ko sarki ko dakaci ko mai anguwa ko ko ko yazo ya ce ni ne man of the house babu wannan babu wani wanda za ta excellence ba excellency excellency ya kare excellency ya kare Allah ce afala alamu idza bu'thira ma fil qubur duk wanda ke cikin kabari ne ya babu wanda zai rage babu wanda zai rage ko mun imani mun yadda cewa lallai wannan ranar yana Allah ce wa husila ma fi sudur duk abin da ke cikin zukata sai an tona shi duk abin da mutum ya ɓoye a zuciyarsa ko na alkhairi ne ko na sharri ne a wannan ranar sai ya bayyana a wannan ranar sai ya ne sai ya bayyana kamar yadda Allah madaukaki sarki kira ranar ne yawma tubula sarahi yawma tubula sarahi ranan tonan tiliri ranan tonan asiri babu wani rufan asiri wadda kawai Allah madaukakin sarki zai rufa masa asiri shine mai yawan tuba inji manzon Allah sallallahu alaihi yace duk wanda ya zama a rayuwarsa na duniya ya lazumci yawan istighfari istighfari ba kama hannun yaro ya lazumci yawan tuba in yayi laifi ya sa'a ma Allah zai tuba zai nemi gafaran Allah wani lokaci ma zai yi kuka ya nuna nadama na abin da ya yi wanda kullum ɗabi'ansa kenan tuba da istighfari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki zai tattauna ne da shi a filin alkiyama babu wanda zai ji haka za a bijiro masa da sa. Allah madaukakin sarki ya rinka nuna masa ba kai kai kaza ba ce Allah ni ne kila yana bari yana tunanin an gama akwai matsala ba kai kai kaza ba ce Allah ni ne ba kai kai kaza ba ni ne in an gama Allah madaukakin sarki ce da amma lokacin da kai ka tuna cewa kana da ubangiji ka istighfari ka tuba kuma na karfi tubanka Ya yasa ma tattaunawa da muke da kai nan babu wanda yake ji kuke ka shiga aljanna Allah ka mana haka amma in ba irin wannan mutanen ba to sai an tona sai an tona haka waɗanda suka haddace alkur'ani kuma suke tilawon alkur'ani suke aiki da alkur'ani su ma a bainar jama'a Allah zai nuna matsayinsu ba su kadai ba har da iyayensu Allah sallallahu ya tabbatar da cewa duk wanda ya haddace Qur'ani yake aiki da Alƙur'anin da ya haddace to a ranar alkiyama Allah madaukakin sarki zai ba shi ceton iyaye shi matukan ba su mutu suna shirka ba amma in sun mutu suna shirka wannan ba abin da zai iya musu ba abin da zai iya musu bayan Allah madaukakin sarki ya sa ya ceci iyayen nashi iyayen nashin a gidan aljanna su ne ya royal highness maza Allah ta ke kan bi za a yi musu na sarauta su zauna a kujeran sarauta saboda ɗan su yi ne ya haddace alqur'ani kuma kowa ya gani manzo Allah ce ala ru'usil khala'iq kowa na gani wanda ya sakaci yi da na sani da na sani da babu me bayan da za ya samu mafita Allah ka shirye da mu amma wannan ranar Allah ce wa hussila ma fi sudur duk abin da aka boye kila kina tai mata kulle jeniya a duniya ba san ke bace wallahi a wannan ranar za a duk abin da ke faruwa tsakaninta da mijinta ke ce kike kullawa ba wanda ya sani wallahi Allah ya sani wallahi Allah ya sani wa hussila ma fi sudur mu ji tsoron ranar tashin alkiyama fa Allah ce inna rabbahum bihim yawma idin la lallai ubangijin su game da su a wannan ranan mai ba su labari Allah sai ya ba kowa labari abin da ya aika kowa Allah sai ya ba shi labari Allah madaukakin sarki ce wa ikra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kowa za ba shi littafin shi na aikin shi unedited ba wanda zai edit maka littafin yadda kai komai da kai a duniya na ciki wallahi har zaman mun nan yana ciki zaman mun nan a wannan masallacin a wannan lokacin yana nan a cikin littafi kuma za mu gani kuma Allah madaukakin sarki zai ce kowa ne karanta da kanshi da kanki zaki karanta shine in mutum ya gama karantawa in babu abin arziki a ciki sai ka ya fara mali hadal kitab wai me ya samu wannan littafin ne la yugadiru saghiratan wala kabira baya barin wani abu karami ko babba yanzu har da zinde da nai ma sai ga sai da aka rubuta gashi rana kaza da watan kaza na mu wancan zinde rana kaza da watan kaza na nuna wancan da hannu so da a mata shari rana kaza da watan na mu watan dariya so da raganta da wani abu abun dariya la yuqadiru faziratan wala kabiratan haka duk girma au ba bai bari ba illa ahsaha sai da ya kidige shi ma Allah ke ahsahu Allah wa nasu shi Allah ya kididdige amma mutane sun manta mun manta ko wallahi Allah ya kirdige yana nan a rubuce inna rabbahum bihim yawma idin la khabir ko ba da man ƙarya sai kin gama karantawa tas sai Allah ce to kira da magana akan abin da ke ciki zaki fara magana Allah ya ce al-yawma nafkimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun Allah ce a ah, to ayo ba ranan baki bane magana Allah ce na kutimu ala afwali sai mu rika bakin sai ai bitin bakin Allah ce wa tukallimuna aydihim sai ba hannaye ne damar su yi magana to da baki dama ya saba karya. to da ai ana ba mutum littafin ma akwai da za su yi karya ai akwai da su yi wallahi rabbina ma kunna mushrikin ke wallahi ubangijin mu mun shirka a duniya ba wallahi ba mu yi ba Allah sai zikin baki sai a ba hannaye dama su yi magana hannu zai faɗa eh tabbas ranan nan rana kaza da watan kaza ni na tafi da mun tafi tabbas kafa sai ce eh da ni aka tafi wata shahadu absolu Allah ce kafa sheda zai rinka barwa in hannu ya ce an yi kafa sai ce haka ne hannu ya ce an yi kafa zai ce haka ne haka za su ta bayani sai sun gama bayani duka sai Allah madaukakin sarki sai ya bude bakin sai ce to kai kuma baki me zaka ce baki abin da zai fara cewa shine wa qalu li jururihi lima shahidtum alaina zai fara magana da hannayen da kafin ya za ku ba da shaida akan to dama ai ai ai na ki magana ne saboda ku ne za ku shiga wuta ya za ku ba da shaida akan mu hannun sai ba baki amsa sai sai an tsakana Allahu alladhi an tsaka kulla shay Allah da yake ba ya baka dama a duniya kai magana shine mu ma yau ba mu da muka yi ne muka yi magana kuma kiyaye wannan ranar fa duk yadda kika shirya akwai wani da na taba jin shi ko da yake arne ne arne ne wai inda dai bayani ne to dai alafe su lahiran to amma arne ne yayin nasi ai ba ba mu amma kin arne ya fara kai Allah ma madaukakin sarki ya samu dace inna rabbahum bihim yawma idin laqabir duk abin da kika yi wallahi sai Allah ya bada labari ko babu inda ki shiga ki koyi babu inda ki shiga ki me ki koyi so da wa inna alaikum hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun Allah ce lallai a tare da ku akwai hafizin masu kiyaye duk abin da kuke yi so da karki tunanin kila za ya ba su bribe Allah ce kiraman mutane ne masu karamci masu mutunci katibi ne ko marubuta ne su rubutu kawai suke ba jira kawai rubutu suke yi na ne na ma taf'alun duk abin da kuke aikata suna sani ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wani wanda zai furta wani zance face tare da shi akwai raqibun atid akwai raqibun alladhi yuwaqibu a'malana atidun ya'taddu yana lissafawa yana kididdigawa inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir Mu ji tsoron ranar da za a ba mu labari Allah maɗaukakin sarki ya shirye da mu ka a takaice wannan sura suratul adiyat yana nuna mana lallai cewa duk abin da ɗan adam ya yi. na butulce ma Allah maɗaukakin sarki akwai ranar da zai je tarar da Allah saboda inna rabbaka labil mirsad Lallai Allah maɗaukakin sarki yana nan a madakata kuma duk abin da mutum ya aikata Allah yana sani kuma Allah zai ba mu labari akan abin da muka aikata Allah muna roƙonka muna ta tawassuli da wannan wata mai albarka da wannan zama da muke idan kokarin fahimtar littafinka Allah ka sa a ranar da zaka ba mu labari ka ba mu labarin abin da zai faranta mana rai Allah ka kiyaye mu ganin labarin abin da zai bakanta mana rai abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada kai kuskure Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah ya ba mu alkhairin duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira a jiya bayan bayan mun tashi a karatu wata baiwa Allah ta sake turo da naira dubu biyar akan a kara a asusu na marayu muna roƙon Allah wata rukun sarki ya saka mata da alkhairi duk abin da take tsoro na sharri Allah ya kare ta duk abin da take fata na alkhairi Allah madaukakin sarki ya sadar da ita da shi da mu baki da Allah madaukakin sarki ya sa mu dace saka har yanzu wannan asusu yana nan a buɗe kuma kamar yadda na faɗa wasu masu tattara kuɗaɗen da kayan ke ina so in so samu ne azumi kar ya wuce sha biyar a ba waɗanda za a ba su ya ko koya ne ne su samu wani wanda zai musu ɗinki na ka ba su yari ko ba samu su tsinka kafin ranar sallah ba kaga zai zama kamar an yi ba yi ba ko da wannan dalili muna buƙatar yan uwa ƙara taimakawa wajen wannan aiki Allah ya ƙara mana buɗi wannan mai tambaya ta farko suke cewa assalamu alaikum malam ta ce Allah ya ƙara nisan kwana mai albarka ne eh, amma lokacin rage ya ta shi ce tambaya ta ita ce ta ce malam kamar tambayin da na yi lokacin can ai ban san waye wancan lokacin ban san wannan ba akan wanda ya yi sallah wanda ya yi satan takalmi to malam in ya ƙara yin satan fa ni abin da na tuna a kan sata na san shi ne wanda aka ce in yi sata kuma yadda mai a rufa mishi tsiri ko suna ga shi ne na tuna amma ban tuna mun yi amsa tambaya a kan satan takalmi ko ka tuna wani wanda ya satan takalmi sunan shi farawo kuma ya yi laifi kuma ya yi ya yi laifi kuma Allah zai kama shi matuƙar mai takalmi mai bai yafe masa ba kuma yana daga cikin abubuwa da yake yake kokarin zama ruwan dare da kun nan bari mu gama karatu ko masu hadali da kun bari mu gama karatu ko matukar yana daga cikin abin da yanzu ya zama ruwan dare musamman a masallatai duk da cewa yawancin masu satan takalmin aslan ba suna zuwa sallah bane don duk wanda ake kama ba wanda suke zuwa sallah bane wani zai zo ya shiga sahu da nufin in ya shiga ana fara sallah sai fita kafin ya shiga dama ya riga ya ya targetin takalmin da zai dauka ana cikin sallah kawai zai zai fita kaman alaulan shi ya samu matsala zai fita sai sa sai tafi abun shi na kai sa'a wani ya gan shi ya ga yadda yake ya burkice Tun da yadda mutum ya kai da da sata in aka sa mishi ido yana burkicewa wani kuma za ga kuna cikin sallah ne kamar wani da muka taba kama a masallacin juma'a na shan lokos shi da buhun shi ma yazo da asuba wallahi da buhu yana ta zabewa ana sallan asuba musulmai suna sallan asuba A ko wanda muka kama ana sallan tahajjud shi zo da buhu yana zazzafewa ya zabe takalma kusan kafa bakwai ya sa abu duk aka kama shi abin da zai baki mamaki tun daga can yalwa ta ganuwa ya zo cikin dare na lokacin sallan tahajjud ya zo saka takalmi a lokacin wannan wannan wani irin musifa ne ko mutum ya iya wannan kokarin ya tashi cikin daren nan ya zo sakan takalmi amma da ba zai iya kokarin tashi da rana ya sana'a ba saboda Allah bai ji tsoron kare ya kama ya tare shi ko 'yan sanda ko 'yan banga ya iya wannan karfin halin amma zai karfin halin sana'a ba zai kwashe je siyar da safe sai riga zo yana faɗi da rana cewa ya sa sabon riga Allah ka shirye da mu Allah shirye mu gaba gida wanda take cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam idan mutum yana sallah to idan ya je sujada sai yayi tasbihi bayan ya gama yin sai yayi tasbihi bayan ya gama yin tasbihi zai iya karawa da wannan addu'ar Allahumma inni as'aluka al-huda was-tuqa wal-afafa wal-ghina eh hatta ma addu'ar da ba wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa arku ku girmama Allah madaukakin sarki a sujada kuma ku dage wajen yin addu'a a sujada to da babu lokacin da bawa yake kusa da sa kamar lokacin da yake cikin sujada an fahimta ko haka zai aki yayi bayan cikin cikin sujada yace subhana rabbil azim ko subhana rabbil azim wa bihamdihi ko subhanahu qudus rabbul malaikati wa ko wani daga cikin addu'a in kin yi sai kuma ki biyo baya da duk wani addu'an da duk wani bukatunki na yau da gobe duniya da lahira babu laifi ki roki Allah malama kuma sun faɗi cewa babu laifin kin da Hausa an fahimta ko ba dole sai kina jin larabci ba amma ki koya yana daga cikin addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ke yawan yin a sujada Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini ya Allah mai jujjuya zukata ya Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka manzo Allah yana yawaita wannan addu'a a cikin a cikin sujada haka babu laifi wallahu ta'ala a'lamu wannan take cewa assalamu alaikum malam tambaya na shine shin ana iya suturan sallah da mutum wace wannan guda biyu ne sai bar mu amsa wannan eh ana iya sutura da mutum kin shigo zaki sallah sai zama kila kamar nan kun ga masallaci ne da babu babu kila ko kaga in masallaci akwai fila to abin da yafi dacewa shine ki sallah a gaban a bayan me fila sai fila ya zo miki ne sutura da ba wawo bila amma ga mutum ya idar da sallah yana zaune musamman irin waɗanda su yi da sallah za su soya dadewa da nan ba su tashi ba ina ganin daɗewan zai kai har idar da sallah to babu laifi shi din ya zo miki ne sutura an fahimta ko ko kuma gurin da yake tsoron za a samu masu wucewa da yawa kila ba masallaci ba ne to babu laifi ki sa wani ya zauna in babu abin da za ki sa sutura sai shi ya zauna sai ya jira sai ki idar da sallah kar ya tashi an fahimta ko babu laifi wannan babu laifi wallahu a'lam wannan tambayan an ce guda biyu ne ko na biyu ce malam idan mace tana haila to za ta iya yin alaula sai ta raya wannan daren da karatun alkur'ani ta yi addu'a sai eh, babu laifi za ta yi ta cikin dare ta yi alaula da ta karatun alkur'ani da ta yi ta yi ya gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya kore mata na kai an gane ku wallahu a'lam wai da ke cewa assalamu alaikum malam ah, miji na bani abinci amma baya bani komo na wanki sai na cire abincin na sayar na sai komo abin da ya fi ya fi dacewa shine kuɗin za ki ɗauka ki sai ko bai sani ya halatta amma zama oman za ki tsaya ne dan aikin mai gidan ko ba da albazaranci ba amma ya zama babu wata hanya sai ne ta hanyar abincin to gaskiya ban san me zan ce ba an fahimta ko amma lan ka tuna mun da la'asar sai mu tambayi malam insha Allah za mu tambayi malam da la'asar in ya bada amsa mu ma mu zo ba ku insha Allah ta'ala amma in dai kina da access to kudin shari'a ya baki dama ki dauki kudin komon naira hamsin ne naira ɗari ne kudin komon da zai ishe ku yi aiki ki dauka ki siya an gane ku kin yi daidai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba mun karanta hadisin ku Allahu a'lam ana ta ce assalamu alaikum malam Allah ya saka muku da gidan aljanna amin duka mu ke malam shin da gaske ne ana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farki in kana yawan karanta sura na cikin alkur'ani da farko dai eh ana iya ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani tabbas ana gane shi kuma kamar da manzon Allah sallallahu alaihi tabbatar shi dan baya kama da shi amma ba za ki gan shi ki san shi ne ba sai ki san shi ya za ki san shi ya za yi mu san shi sai ka karanta ya yake akwai littafai da yawa da aka rubuta a kan sifofin mazan Allah sallallahu akwai eh, shahararren littafi a kasar Hausa a shifa, wanda har Hausa suna sama ƴan suna shafa ko sunan littafi ne shifa bi ta'rifi huquqil Mustafa na al-Qadi Iyad da ya bayani yadda sahabbai suke siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai littafin الشمائل ah, Muhammadiyya, ah, watannin baya Profesa Kwantami ya ya karanta littafin daga farko har ƙarshe a allo. An gane ku? Littafi ne da yake bayanin yadda siffan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yake. kin ga kin karanta yadda sahabban suka siffan shi kuma kika ganshi da wannan siffan. Ba wale shi ne kika gani. An gane ku? Shi ne kika gani. Kuma yana da cikin abin da ke jawo wa mutum ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farki shine zama mutum bai yawan biyayya ne ga Allah. da ya amma kuma wasu surori da za a ce in mutum ya karanta su za ku sa ya ga annabi ban sani ba gaskiya ban sani ba ko ban taba ji ba ba cewa nayi babu ba na ce ban sani ba ko ban taba ji ba wallahu ta'ala a'lam wannan take cewa assalamu alaikum da kuna ba mu hala tambaya da turanci na akwai wahalar karanta wai my question is as follows You mentioned mention uh, that a woman can carry food from the place of her husband if she is not satisfied with what is given to her. Can a woman carry a little amount of money if she is in desperate need and he didn't give her any penny? Eh, wannan tambayan kuna ga azumi na goma ko sha da an yi tambayan nan da la'asar. maza suka yi tambayi malam a tafsirin maza suka tambayi malam malam ya ce eh in ya zama akwai miji ai wace da bai ba matan shi ko ci ko ba ka bane kuma tana bukata ita tana bukatan ta fi wata bai sanyi wani lokaci misali saboda musamman da ake zafin nan wani lokaci tana bukatan za a zo mata yara za su zo gaishe ta tana bukatan ta ba su naira ashirin naira talatin kawo gobe za su je su dawo duka irin waɗannan alma suke cewa ya halatta ya halatta an fahimta ko ya halatta ko wata yi ba wata yi ba in dai har bai baya batan amma in ya zama yana batan ne amma kira batan ne bai mata ba kuma kila bai da kanti bai halatta ta saboda Allah ya ce liyun fi sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wannan take cewa assalamu alaikum malam menene hukuncin wanda zai wadata iyalansa da abinci daidai gwargwado amma babu sutura wadatacce akan bai da halin yi amma zai iya yin kyautar kuɗi tare da yin alfaharin cewa wanda ya tambaye shi kuɗin ya san cewa zai iya bashi ya tambaye shi Eto, eh in dai har yana da halin yin sutura kuma ya to zalunci ne wani. zalunci zalunci yasa ko a tafsirin la'asar za ga duk lokacin da aka zo magana akan magana saba magana ya zo akan maza masu zaluntan matansu na ga akwai ran da malam ya zagi ma ku wallahi akwai azzaliman iyaye maza da yawa azzalimai kugaye ku ta hakuri Allah zai ba ku aljanna wallahi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa akwai wacce za ta tashi a filin alkiyama ta ga lada tari ladan ya ba ta mamaki ta rasa ya aka yi ta samu wannan ladan za ta tambayi Allah Allah ina na samu wannan ladan Allah zai ce sanadiyan hakurin da suke da zalunci da mijin ke gini walla ku ta hakuri walla Allah zai biya ku ba a banza bane ba walla akwai azzalumai da yawa an fahimta ku akwai wanda za ga shi duk wata sai ya yi duk wata amma iyalin shi ne sallah kuma sallan ma karamin sallah babban sallah ta mai ta rajiya wani ma duka ba a samu haka wannan zalunci ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani ya tambayi sai daga cikin sahabban sai ya tambaye sa ma haqqu zawjati ahadina alaina kace ya Allah menene haƙƙin matan tayan akan mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai an tud'imaha idza ba'in ka ciyar da ita in ka ci abinci wa taksuha idan tafai ka tufatar da ita in kai ka tufatu lokacin da ka tufa ta samu wadata ka sai tufafin ita ma ka biya mata kaga wannan hakki ne na wajibi amma ba a yi ita addu'a ita masa addu'a kuma ita masa wazi an fahimta ku kazu ka gab da za mu fara tafsiri ina kallon tafsirin professor Fantani akwai tambaya makamancin wannan da wata ta rubutu wallahi sai da ya kuka ya kusan minti biyu yana kuka da iya karanta tambayar mu wata mace ce ma gari farkin kuka mace ce ta rubuto tambayar yarinya ce game da ta rubuta a takardar shekaranta ashirin da uku ya ce su biyar ne baban su ya haife su kuma dukansu mata amma tun da ya haife su babu abba ruwan shi da su komai mahaifiyarsu ki take musu har mahaifiyar ki take sana'a ta kullatan ta kullatan har sai sai karatu ita ta gama secondary su, da ta gama secondary su ta samu tana titin a wani private school da abu titin da take a private school ta siya jam ta ci yanzu tana jami'a da wannan ne take dangantawa take biya ma kanta kuɗin university da take ciki ta sura nan a wahale ko ba ba ruwan ma baban da su har yanzu kuma suna zama gida ɗaya ba wai sun rabu ba suna tare kullum in suka ce mahaifiyarsu ita ma ta kama kanta sai da ce to in ta kama kanta wa za ta bar ya anna haka Allah ya da zuciya mai laushi mai tausayi wallahi alkhairi ne kuma wallahi Allah zai biya ku ba a banza bane wannan zalunci ne ai masa wa'azi kuma ta masa addu'a ita ma mijinki addu'a ta ga cin abin da Allah madaukakin sarki yake karba addu'an mata akan mijinta da kuma addu'an miji akan akan matansa ita masa addu'a Allah ya shirye da shi ya dawo da hankalinsa ya sa ya gane cewa ko wani haƙƙi nashi mai girma da baya baya kaukewa Wadanda ba su yi aure ba kuma Allah haɗa su da mutanen gidi tambayar nan da ya bai mai tafai wannan tambaya take cewa ita ce take da take ko ba ta iya azumi shin za ta iya ciyarwa ko za ta rama ke jiya mun ba da amsar nan ku ni abin da na bi na yi bayani guda biyu na faɗa cewa abin da shari'a waɗanda shari'a ta yi musu rangwami game da azumi saboda ciki ko shawa muka ce ne wanda azumin zai cutar da ɗan da ke cikin ko kuma ɗan da ake mai shayarwa ba saboda ita mai cikin za ta to da mun faɗa cewa azumi da aikin hajji suna cikin ba wanda dama ana kan wahala haka Allah ya tsara su ko ba ka bane akwai wanda bai da cikin bai shayarwan amma in dai yana azumi ne to ko jami'i bai iya zuwa to da agala bai ke to da haka Allah madaukakin sarki tsara wannan ibada to sai zama a dan ake cikin ko dan da ake shayarwan zai wahala muke cewa malamai sun sun sun bada fatawa kala biyu ko wasu ke cewa za ka shayar wasu mafi ganin cewa ba za ta ciyar ko wasu ganin cewa a za ta bari tara maso da ya fi kama da mara lafiya kuma rashin lafiya ne akwai ranar da zai mai zai warke in ta haihu sai ta biya an fahimta ko Yana da asibiti ne, likita ne zai tabbatar da cewa cikin zai illata ɗan ko ba zai illata ba. Likita ne zai tabbatar da cewa cikin zai illata ɗan da ake sharwa ko ba zai biya. ba ita ce za ta zauna ta makanta decision ba ai lokacin da take da cikin a ba ita yi ta makanta ta ta tabbatar da tana da ciki ba ko ba ta bane Yauwa, bincike ne ya tabbatar da haka wallahu ta'ala alam Malik wanda take da assalamu alaikum malam ni ce nake bin miji na sallah shin malam ya halatta idan yayi fata a karatun sallah a tuna masa eh ya halatta in ne kuskure ki gana masa gida da shi ai mijin kiri in gane ko in ya kuskure ki da shi abin da yasa aka hana a masallaci inda akwai wasu mazaje shine kai sau da kare zama an fitulu da muryar naki an bai an bai da ku awwa amma shi mijin ki ne babu malaiki wallahu a'lam tambaya ta kusa da karshe take cewa assalamu alaikum malam ah, wanda wanda ya ciki ba tare da aure ba sannan ya zubar da ciki shin za a mai kitabi tsakanin shi da ɗan kuma na biyu shi ɗan zai yi ceto to ko zai ceto ma wa zai ceta wanda ya kashe shi zai ce wanda ya kashe shi ne tabbata masa za mu hisabi shi ne faɗin Allah wa idal mawudatu su'ilat bi ayi zambin qutilat al-maw'uda sune ƴaƴan da aka aka kashe su ba far su san rayuwa al-maw'uda to aka tabbas akwai hisabi tsakanin su wace da kashe shi da far shi ya rayu ya girma an fahimta ko halittan Allah ne ai ko in ba ta son shi me yasa ta je ta yi me yasa ta je ta yi bature ne yake cewa wai unwanted ko wai unwanted pregnancy kai wani unwanted ne fa duk yi ta san abin da ta yi zai sa ta yi ciki ba wani unwanted duk da cewa akwai unwanted ila mata fyaɗe wannan za a iya kai shi unwanted amma is wanted ya kamata ta ta yanzu laifin ta ya zama biyu ai ga laifin zina ga kuma laifin me kisa kaga laifin ya zama biyu na a duka akwai laifi duka kashe rai ne suka kashe rai ne a bar shi rayu wato abinda a saurara abinda mutane suke kallo abinda mutane suke kallo shine za su je wai za a ji kunya ko za a ji kunya kuma an manta inna rabbahum bihim yawma idin la khabir to da mutun ya ji kunya a garin su kadai ya ji kunya a idon duk halittun Allah tun daga farko har ƙarshe wanne fi sauki A wanda mutum ya ji kunya a garin su ya isa ya isa an fahimta ko Allah ya sa mu dace wallahu a'lam wannan take cewa malam an ce idan mutum ya mutu kuma ya zama ƙasa aka ɗebi ƙasan aka yi gida da shi shin zai ƙara tashi zai tashi mana me zai hana shi tashi ba ai babu abin da mutum zai zama da ba zai tashi ba Allah madaukakin sarki ce wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa ko qala wa man yuhyi al-'idama wa hiya rahim Allah ce qul yuhyi alladhi ansha'aha awwal marra wa huwa bi kulli khalqin 'alim Allah ce suna cewa wai wa zai tayar da kashi bayan kashin ya jijjige Allah ce wanda ya raya wanda ya raya kashin tun kafin ta zama shi kuma zai raya ta bayan ta ne ta lalace da fara da fara kirkiran abu da sabanta shi bayan ya lalace wani bi wahala ba ai fara kirkira ce bi wahala Allah ya kirkire ki babu komai sai don kin lalace ne ba zai iya gyara ki ba ba zai yiwu ba an gane ko da wanda naman daji ya cinye shi da wanda kifi ya cinye shi da wanda ya fada ruwa ya diddige da wanda wuta ya kone shi ba ma iya ganin gawon ba duka da wanda ya hatsari kila kafan shi ya fada inda ya hatsarin an zo an binne shi a kafi wallahi duka sai Allah ya hada su an yuhi izama wa hiya ramin kul yuhi alladhi ansha'aha awwal ma ai akwai wani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin sa hadisi na cikin riyadu salihin cewa wani bawon Allah ne ya rayu cikin sabon Allah shi bai san annabi ya faku ba kuma ya yi da cewa shi musulmi ne sai da ya zo mutuwa yana da 'ya'ya sai tara 'ya'yan shi ya ce kai ku saurare ni ni na san na yi abin da duk abin da Allah ya mun na cancanta amma gaskiya ba zan iya fuskantar Allah da fuska na dinnan da irin sabon da na Allah ba saboda in na mutu kar wani ya binne ni kar wani ya binne ni ku kona gawa ta za ku yi kurmut sai na zama toka ku raba tokan biyu rabi ku je bakin teku irin iskan da ruwan teku ke zuwa da shin nan ku watsa ya tafi da shi rabi kuma sai guguwa mai karfi ya taso irin guguwan da ake a irin su jigawa din nan da daga nisa za a gan shi a sama din nan Ki sai ku jefa tokan sai tafi da shi sai sai kun ga shi kenan ba ruwa na rabuwa da Allah to na jin kunyan haduwa da Allah da ya mutu kuma suka zantar da wasiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sun yi hakan Allah madaukakin sarki sai ce ma ruwa ta zo da abin da ta tafi da shi iska ma ya zo da nashi sai gashi zungura gaban Allah Allah madaukakin sarki ce me yasa kai kace a maka abin da aka maka yace wallahi ya Allah tsoron ka da tsoron haduwa da kai zalai Allah ya ce to tunda ka san kana da Allah da har tsoron shi sa kai ka tafi na yafi maka muhallu sha shine ba abin da zaka zama Allah ba zai mai ba ba zai ka tafi wallahu a'lam Allah madaukakin sarki ya mu dace duniya da lahira asusun mu na na har yanzu yana kuɗe اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله